Ne? walima jawwaza ko walam ne kullum in kana magana a ji kalmar farko falima walima jawwaza malikun li ahli al-ata an yataja'alu bainahum قدماته مختلفة لأنه مباحث من ذلك أنكم أحسن قال ذلك وقدماته لأنها مباحث مختلفة ذلك فلما جوز مالك لأهل العطاء يتجعلوا بينهم قال ذلك وجه شأنهم لأنهم مباعث مختلفة فأي ولين سؤال سؤال duka abin da suke a tim ɗaya ne amma ba wani ne ake ɗauko a wani wuri bai zai hau martaban wani je aikata abin da zai aikata sai sa wani kaman kuna ɗalibai ai yanzu ne ba jiya abin da na ta ku, misali ba zai iya yi wa yanzu ka ce wani baya nan eh, wasai baya nan an ba shi ‘yan ɗalibai sai aka tura ka karki aji. Ai kaga zai yiwu. amma a ji a ɗakko wani mutum daga anguwan mu azu ba ɗan makarantar nan ba a ɗakko wani ko daga riga su ba ɗan makarantar nan ba a ah. don wani abokinka kai ne abokinka mu ba abokin mu ne ba kai ne ka san yana da aƙida mu ba san aƙida shi ba amma a yanzu inda wasa yake koyarwa sai aka ce bai zai samu zuwa ba zai tafi wasa sai ce to don Allah ga Abdulsalam zai rike ni to kaga kai yanzu za a iya fata ka za a iya tabbatar da kai mutumin kirki in akwai wani mugun abu da kake ranar zai bayyana sai ce a salamu ina da kaza ina da kaza kawai ba ma san kawo duk a da garin abdulsalamu a babu damu wannan yaro ne yaron kirki ba komai ibn wahab ite duk dai akan wannan ji'ulin ne annabi ne lihi aka an bakar bin amr al-mu'afiri an ikramata an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana yaqulu la ba'sa bit-tawiyyi min mahudi ila mahudi ba laifi wanda yake cikin tafiyar ƙawiyi asalin ɗari wanda ke ƙunshi to amma ba kunshe ne na kunshi ba wanda ke cikin jama'an daga wannan eh, me yake da suna eh, cibiya zuwa ga wata cibiya kamar misalin wanda muka ce muka ce ai muna mu ba mun yi majmu'a majamuwa ba ba laifi ana ya kan wani dan majmu'a haɗa shi da wata majamuwa. shine mahuzi ila mahuzi asalin mahuzu ribadi ne inda sunan gurgurb din ne idza daminahu hul insanu idan shi mutum ya ɗauki alƙawarin sa daminahu insanu mutum ya yarda da shi ya tsaya masa hmm? ba labasa بالطويل من محفوظ إلى محفوظ إذا ضمنه الإنسان يمتن يا يد قال ابن وهب عن ابن عطا عن يحيى بن سعيد قال في الطويل وان yake a cike lau anna rajulan qala li rajuli a wannan jama'a da متون mutum fi ɗauki tura ni da aka yi wa faka ba'afaka in ka naka mai canji kenan wa duka dinara zan ƙara maka dinari tunda ai kaga ba ana ba su abin da ake ba su ba au iran au a wala ba sa bi zalika tunda wuri ɗaya ne wa qala laysa mithluhu Ƙwalo Ibn Wahab an Abdi Rahman bin Shorai, kalayyukuraho ni na ɗauyi ana ƙyama daga wannan jama'a an yi aiki da rajulani. A ɗauyiyya mutumin da ke ciki, kabada an yastati ba, fil ba'a ne, tun kafin a rubuta su, sai a bari bayan an rubuta su tukuna, Allah laini ya tattawaya ni. فيه با وند سكي حد وذلك أن يقول الرجل للرجل قبل التويل تون كافين أتارسون اكتب في في بعث كذا وكذا كفاصون أنك أجماع كذا دعاء كذا وأنا أكتب في بعث كذا وكذا ثم يعتقد أن التوي على ذلك sannan ya kudure wannan jama'a na nan akan wannan abun da aka ɗora su wa amma tawiyu ba da katabati amma eh, wanda yake cike bayan an rubuta falam asma ahadan a ce kafin a rubuta a wannan bayan an rubuta falam asma ahadan yin kiro dalika amma a kafin a rubuta shine ake kyama illa rajulun ladhi yaqifu nafsahu sai wanda ya zai ga ya ba da kansa yanta ya tanakkalu shi min mahuzin ila mahuzin yana fita daga wannan ribati ya koma wancan ribati iltimasa ziyadati fil jawli saboda yana da yaman ƙari قال ابن وهب عن ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن إكرمة أنه كان لا يرى بأسا بالطويل baya ga akwai ba laifi ga wanda yake ciki min mahuzin ila mahuzin ya isa haka